Assalamu alaikum masu barkan Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Zakkata. Wannan marubuciya Maryam Jita ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Mama Al-Amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda bai damu da abin da ta ce ba balle ya ba ta amsa ya juya bayan shi ya ce wa Mairo ta zo. ta shiga gida. Cike da tsoro biyu ta fara tafiya a hankali har ta shiga sauran gidan idanunsa na kanta. Kallon Haulayi cikin tsana ya ce, Idan kina son yarinyar nan ta je miki talla, to dole ki bata abinci kafin ta fita tallan. Idan kuma kina buƙatar neman sabon jari, to ki sake ɗaura mata talla da yunwa. Idan kina neman zaman lafiya kuma, kar ganganci ya sa ki ɗora hannunki a kan yarinyar nan. Shawara ce, Yana faɗin hakan ya juya zai tafi. To ban ji ka ce a matsayina na wane ba, tsohona. Hauwa ce take faɗin hakan bayan ta riƙe ƙugu. Jiyowa yana murmushinsa na shi'umanci ya ce a matsayina na ɗan iskan gari. Ina fata kin gane. Ai kuwa wallahi na ga alamar kai hukuma ce za ta raba mu da kai domin ba zan zuba maka ido kana shigar min iyaka ba. Cewar Haula cikin kuri da ɗaga jijiyar wuya. Jack ya tsaya a inda yake ya jiyo yana kallon fuskar Haula da take tsaye a bakin ƙofar gidan. Wani irin kallon raini ya mata sannan ya ce hukuma ce kawai kike da ikon kira, ina fata. To ai, da sauranki, tunda ba mala'ikun mutuwa za ki kira su tafi da ni ba, amma ya kamata ki san bayan ɗan iska akwai ɗan guguwa. Yana gama faɗin haka ya juya ya ci gaba da tafiyarsa. Nan kuwa Haula ta hau zage-zage kamar wata kamar kamar hauka sabon kamu. Maryam da take tsaye cikin tsoron karkarwa ta fara don ta san yau sai yadda Allah ya da ita. Wai ɓarawo a hannun mata. Ai wallahi babu hauli Ga shegiyar da ya dace ki kama ki naɗa mata duka, ki farfasa mata jiki, banza marar rigata mai baƙin jini. tana yawo kamar mahaukaciya. Indo ce take faɗin hakan bayan ta kusanto Mairo sosai kamar za ta dake ta. Bar ta kawai Indo, ina da tabbacin wannan yaron zai iya janyo min asara idan na taɓa lafiyarta. Ni ban taɓa jin shakkar wani namiji a duniyar nan ba kamar wannan shegen mutumin. Mutum kamar ɗan wani a cikin ƙasar, ba ki ji yadda yake magana ba cike da iko? Burga ce kawai. Wannan mutumin da yake yawo cikin matattun kaya me yake da takama da shi da yake jin ya isa? Banda kuri da ɗacin hali irin na wanda talauci ya wa ɗaurin goro. To ni ki bar ni in dake ta idan ke ba za ki dake ta ba. Wane ni? Wallahi ko da wasa. Don idan kika taɓa ta idan kika taɓa ta wannan matsiyacin ya talauta ni sai kin biya ni kayana. Abinci ne dai don ubanta ƙanzo ne ga shi can ta je ta kankare. Shi kenan ai, sai ki yi ta yi ni bari in bar gurin ta ta kaici ya kashe ni. Cewar Indo ta wuce cikin gidan tana mitocinta. Za ki wuce ne ke kuma munafuka ko sai na fasa miki idanun da kike zarewa. Sumsum mai ta cikin gidan, zaune ta hango Idris a takure yana tsiyayar hawaye. Tausayin ɗan uwan nata ne ya shige ta kasancewar ta san yana fama da zazzaɓi mai zafi. Amma tun maganin da ta saya masa jiya ya shanye, Bai sake shan wani ba kasancewar ba ta da wani kuɗin. Babansu kuma da ta faɗa masa tun da ya ce ya ji bai sake ce mata komai ba. Ga sai ta san babu mai kula da shi idan ba ta gidan. Abinci ma da yaya ake ba shi sai an tsine wa uwar shi tsaf har da uban ma wani lokacin. Kafin a ba shi kaɗan ya ci. Wai shi bai ƙi a ba shi duka abincin gidan ba saboda cin tsiyar shi. Kusa da shi ta je ta ajiye tiran sannan ta zauna a gefensa ta janyo shi jikinta ta cike tab da ƙwalla ta ce Idris jikin ne Cikin rawar murya ya kaɗa kai tare da faɗin jiki na sanyi yaya, yunwa nake ji. Hawayen da ya zubo mata ta share sannan ta ce ka yi haƙuri ka ji, idan na karɓo kuɗin wankin da na yi wa Yusuf ba zan siyo maka magani, bari na ɗauko ƙanzona mu ci tare ka ji. Kai ya kaɗa mata yana duƙunƙune jikin yana duƙunƙune jikin shi. Ba ta kai ga miƙewa ba ta ji muryar Haula a kanta tana cewa to uwar kisisina mai ɗan gyauto zaki tashi ki kankaro kanzon ko ko sai na miki abin da kika saba da shi? Ni za a kawo wa tsiyata ko? Ni za a kawo wa ta ko na? Minat ja'irina? Cikin cewa ta ce, Dan Allah baba walaki hakuri haƙuri ki san min koko in baiwa Idris. Ki taimake ni dan Allah. Ko na goma ki ɗai bar min cikin naki zan nemo kuɗin in biya ki. Abunka da rashin imani balle tausayi ga tarin jahilci. Cikin rashin hankali Haula ta fara sababi, ke dai akwai shashasha. Banda neman ɓata baki yaushe za ki tsaya roƙon koko a gurina? Ai da in ba ki kokona gwara in sheƙar a kwata ya fi min alheri, don wallahi ba na taɓa yin alheri komai ƙanƙantarsa wa ɗan maƙiyina, domin shi ma maƙiyina ne. Ni ai duk duniya ba ni da maƙiyi kamar ta ba da maƙiyi kamar ta kushewa. Ba don kar in zo da sabon karatu ba sai in ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Munafuka, har kike cewa za ki nemo kuɗi ki bani ko kunya babu da yake bariki ta buɗe miki ido kina yawon bin maza kina neman kuɗi ko to wa ya sani ma ko wannan matsiyacin mutumin shi ma yana son samun rabon shi ne tunda ke kin zama tandar gwamnati garar al'umma garar al'umma tun bata dare a kalamanta ba mai da take kuka wiwi wani irin zazzafan baƙin ciki ne ya zo ya tokare ƙirjinta Ji take kamar ta haɗiyi zuciya ta mutu don har wani ɗaci take ji da maƙaƙi a wuyanta. Cikin kukan take tuna ina ma da mutuwa ta zo ta ɗauke ta ko za ta huta da wannan rayuwar. Koyaushe za ta fita daga cikinta oho. Har kike wani jan zuciya, sharri na miki ko ƙazafi. Ina cewa ranar ili na gani ya shafe ki kamar tsohuwa ta samu mai gurguwa. Cike da takaici ta ɗago ta kalli Haule, amma ta rasa me za ta faɗi ma tsabar baƙin ciki. Kin wani tsare ni da ido, zan da ku ne? Yarinya ba yanda kika iya da abu. Ɗinɗimi, wai kishiya daga maka, don kuwa dole a ce mata jiya, ko uwarki ma bata iya da ni ba. Ganin abin ba arziki ya sa mai ta miƙe tana yin kuka mai cin rai ta je jikin tukunyar da aka yi huwar a ciki. A buɗe ta same ta ƙuda suna tafiya amma haka ta sunkuya ta fara kankarar ƙanza. Kwata-kwata wanda ta kankare ko Idris ɗin ba zai goshi ba idan ya ci, loma biyu kawai ta yi, ta bai wa Idris sauran. Abunka da yaro bai lura da cewa ita ɗin ba ta ci komai ba, ya karɓe cikin ƙanƙanin lokaci ya ƙaddamar wa ƙanzon na. Sannan ta ɗebo masa ruwa a rijiya ta kawo masa ya sha, sannan ya ce mata yana jin barci. Ɗakin da suke kwana ta kamo waninsa ta kai shi ta cinye barcinsa kafin ta dawo. Haka ta sake ɗaukan tallan ta fita. Maimakon Allah ba da sa'a, Haula sai bin da ta yi da cewa, wallahi ko ɗaya kar ki kuskura ki dawo min da shi. Ko za ki kai gobe, dole sai kin sayar. Ki dawo gidan nan, na faɗa miki. Waige-waige yake yi kamar yadda ya saba, sai da ya tabbatar ba mai ganin shi. Sannan ya ciro abin maganar shi ya kunna. Wata lambar ya dalin sannan ya kara a kunnen shi daga can ɓangaren bayan an ɗau wayar. Salama aka yi shi ma ya amsa cikin farin ciki da annishuwa. Jin muryar farin cikin tashi, “Sweetheart ke ce?” “Eh Daddy ni ce.” Ƙawali ce ta ce in yi magana. Haƙoransa gaba ɗaya ya bayyana su garin murmushi. Dariya ba dariya ba, sannan ya ce, “Allah sweetheart, Allah my daddy, kullum sai na yi kuka daddy, ban gan ka ba kuma ba ka kira ni ba. Oh, no my lovely Amrat, ki haƙuri kin ji?” Wurin da nake ni ba ko da yaushe ake samun damar kira ba, amma na kusa dawowa gurinki my sweetheart. Cikin dariya ta ce to my daddy ka kawo min jirgin sama. Wannan irin nakun nan i na gane shi yawa to shi nake so, da irin bindigar ka An gama baby na saura kuma me? Ɗaga kai ta yi sama cikin salon iya ta ce um shi kenan kawai daddy. Uncle A ya kawo min abubuwa da yawa, kai ma na ce wa Hajiya ta ajiye maka wasu. Hmm. Dadi sai kunnenka ya tsinke saboda daɗi. Bai san lokacin da ya ƙirƙire da dariya ba ya ce Allah sweetheart, Allah dadi. Ita ma ta faɗa tana dariya abinta. To shi kenan ki ce wa Hajiya ta ci gaba da ajiye min kayana. To dadi. Ga Hajiyar ma ku yi magana, ka tambaye ta. To my Amrat, har an gama hirar da dadin? I eh, amma idan na yi barci na farka ka kira ni. An gama ‘yar dadi, gobe kenan ko i gobe, to bye my sweetheart, love you. Har ta kai wayar kunnen ajiya ta sake dawowa da shi kunnenta ta ce me too daddy, sannan ta sake manna wayar wa Hajiya a kunnenta. Hajiya cikin farin ciki suka gaisa da gudan jinin nata sannan suka nutsa hira. Nan take tambayar ta cewa ta ga an ƙaro sojoji cikin gidan lafiya kuwa? Lafiya lau ya ce mata, sannan ta ce masa kun yi waya da honorable kuwa? Wanne kenan Hajiya? Abokin Alhaji nake nufi. Oh, abokinsa wanda suka haɗu sanadiyyar aikin hajji Shi fa gaskiya ba mai waya ba, amma kuwa na yi mamaki da ka ce min ba ku yi waya ba domin ya ce zai neme ka. Cikin haɗe rai ya ce a kan me? Saboda kakkausan harshen da ya yi amfani da shi ya sa Hajiya ta fahimci gurin da ya dosa. Domin idan yana son mutuwar shi to yana son abokan baban shi ce za su auri hajiyarsa. To iyayen zafin kai ba maganar da kake zato ba ne, tunda ma haka ne abin ba zan faɗa maka ba ka jira shi ɗin ya kira ka da kanshi ya sanar da kai. Dariya ya ce a gafarce na hajiya, ita ma dariyar tai ta ce ta ƙadari. Da ni kake zancen na kusa ɗaura aure ai, tunda kai ba za ka yi auren ba. Duk ta ji ya kasa kiran, nan hajiyar ta yi ta tiƙar dariya har Amnat tana taya ta. Zaune take ita kaɗai jikin bishiyar dirimi, gyaɗa ƙulli Gyaɗa ce ƙulli-ƙulli a kan tiren, amma tana tsoron tafiya gida, saboda gudun jidayar da za a mata idan ba a yi sa'a ba, har sai abin ya shafi uwarta. Sanyi ake yi saboda ruwan sama da aka tsula a yammacin rana, sai takurewa take yi. Wani shegen yaro da ake kira da da a ƙauyen ne ya tunkari gurin da take. sai warin wiwi yake yi. Toshe hancin da ta yi lokacin da ya tsaya a gabanta tana bin shi da kallon tsoro domin duk ranar da ya mata irin wannan zuwan sai ya zalunce ta. Domin cewa yake yi ta fanshi kanta daga ‘yar da take sayarwa ko kuma ya sa a ɗauko masa ita. Kullum kuwa cikin faɗa mata yake. Masu gata ma ba su tsira a gurin shi ba balle yarinya wulaƙantacciya irin ta. Ita ɗin ma yana tausaya mata ne a hakan. Dole take bari ya ɗibi yadda yake so domin ta kare mutuncin ta Idan ta tashi tafiya gida kuma sai ta bi gidan Ladan su taimake ta da aron kuɗi. Idan ta yi wanki ko rufe sai ta biya su. Wannan hukuba ta ɗan muguwa ita ma ƙalubale ce mai zaman kanta a gurin Mairo. Amma ba ta taɓa faɗa wa kowa ba. A ganin da tun da shi ɗan mai gari ne babu yanda aka iya da shi. A gefe guda kuma ga zurfin ciki. Dariya da ya ƙyalƙyale mata da shi, ganin yadda ta firgita da ganin shi sannan ya fara magana cikin muryar waɗanda suka saba da ƙwalewa. Mai roro, yarinya mai gyaɗar dare, ga ta baƙa ga ta mummuna, yarinya maras gata, ko ba haka ba ne ba? Ya ƙarasa magana cikin tsawon da ko ni mace a ƙaramin gudu zan iya kwantsa mata. A ƙaramin gudu zan iya kwantsa mata, da sauri ta fara kaɗa kai tana faɗin haka ne haka ne i i. Sake ƙirƙirewa ya da wata dariyar, sannan ya rike ƙugu yana cewa yauwa yarinya to yanzu ina labarin gyaɗata. Cikin rawar murya ta ce, ɗan muguwa, don Allah ka yi haƙuri. Wallahi yau ba ni da kuɗin da zan cika idan na baka gyaɗar nan. Ko biyar ban da ita ka taimake ni don Allah. Idan na samu kuɗin ko baka zo ba zan tura maka da shi. Ba ki da matsala da wannan. Ai daman zaɓi biyu ke gare ki, ko gyaɗa ko mai gyaɗar. to in kin rasa kuɗi na san ai mai gyaɗar kuma ba a rasa ta ko kuwa? Shiru tai ta sunkuyar da kai take hawaye ya fara wanke mata fuska. Kai, kai, haba, ina miki magana ma kin yi banza da ni? To kin san wani abu? Da gyaɗar, da mai gyaɗar, yau duk sai na haɗa. Zan ga wanda ya isa ya dakatar da ni. Ko da mutane a gurin nan Ko da da mutane a gurin nan bale kin ga kowa sanyi ya kora shi. Daga ke sai wancan mai shayin da wannan mai raken. To ke a ki a cikinsu wa yake da damar tsayar da ni? Mai shayi dai kafin ya ƙaraso suwa na saba ki a kafaɗar mun wuce. Shi ko mai rake duka ɗaya zan masa ya kasa ganewa. To ya kika gani? Za ki taso mu wuce ba tare da hankalinsa ya dawo kanmu ba? Ki tona wa kanki asiri ko kuwa kin fi so in ɗauke ki a kafaɗata ki gayyato hankalinsa kanki. Kallon shi take yi tana kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro sannan cikin kukan ta ce don Allah ka rufa min asiri kar ka tozarta ni. Ni ba kowa ba ce cikin mutane kar ka ƙara min wani raunin akan wanda nake da shi. Ke kina ɓata min lokaci fa. Kafin na ƙirga uku ki tashi mu tafi idan ba haka ba ki kuka da kanki. Dan ni a nan gurin ma idan na so wulaƙanta ki zan yi babu abin da ya shafe ni. ke za ki kasa fitowa. Ya faɗa mata cikin tsawa har ya janyo hankalin mai rake. Har ya jawo hankalin mai rake ya dawo kansu. A firgice ta miƙe sai tana kuka shaɓe-shaɓe tana ci gaba da bashi shi haƙuri amma kamar da dutse take yi. Ganin tana ɓata masa lokaci ya sa ya sa ya kai hannunsa ya danƙo mata hannu tare da kwashe sauran ƙullin gyaɗar ya sanya a aljihun rigarsa. Sannan ya fara jan ta Turjewa ta fara yi tana ihu tana roƙon shi amma ya ƙi ya sake ta. Suna cikin haka kawai ba tare da ta ji zuwan mutum ba sai gani ta ya ɗauke ɗan muguwa da mari. Bai tsaya nan ba ya fara kai masa naushi da hannu da ƙafa. Abinka da jikin da shaye-shaye ya gama da shi sau ɗaya ya yi yunƙurin ramawa. Sai ji ya yi kawai an kai wa hannun dukan da ya rasa gane cewa hannun na jikin hannun yana jikin shi ko kuma ya tsinke. Ɗago shi ya tsaye ya sake kakkaure shi da wasu marikan da ba shiri. Da ba shiri haƙo ya fara wanke masa baki da hanci. Sai ihu yake yi amma daga mai shayin har mai rake babu wanda ya zo balle ya kira masa gudunmawar jama'a. Kai ɗan uban waye a garin nan? Wa ɗaure maka gindin cutar da yarinyar mutane? Kamar magana mana. Ya ƙarasa magana cikin ihu tare da sake gaure shi da wata zazzafar marin da ta saka ɗan muguwa sakin jiki da baki To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni.